duk wanda Allah ya bashi ɗiya mace ya yi mata tarbiya ya ji tausayinta har ta girma ya mata aure wannan kaɗai ya ishe shi a masa tukuci da aljanna annabi sallallahu alaihi bai faɗi haka akan tarbiyar da namiji ba za ka iya haifar ‘ya'ya goma sha biyu alaramma maza su haddace alƙur'ani amma wannan kaɗai ba shi zai sa a maka tukuci da aljanna ba sai idan wani abu da ya zama in taji ne na 'ya'yan awwaladin salihin ya da'u lahu ko ya zama sun yi wani aikin alkhairin da kai kana da tasiri a kai ko dai a hada dai indirectly a tara a baka amma ba kawai saboda namiji ka haifa ka masa tarbiya ba amma mace kwaya ɗaya tana da darajar da ba sai ta haddace ƙur'ani ba ba dole sai ka sata a makarantar boko ba in dai iya gwargwadon abin da za ka iya na tarbiyya mai kyau har ta girma har kai mata aure ka da ita lafiya akan doron addinin musulunci da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka gama ko mijin shi bai je ya rike ta da amana ba daga lokacin da ka aurar da ita a lokacin da yardar Allah ka samu lasisin aljanna akwai halittar da Allah ya mata baiwa da daraja irin wannan a ce kawai tarbiyarki zai sa a bada aljanna